wa duk abin da suka ɗauko ga wancan lokaci mutanen mu yan APC sun shafa a basu hito suka yi hito na hito da su ba suka yi abin da suka yi suka koma suka hake wasu Abuja to shine suka so yanzu waɗannan gidaje biyu waɗanda za su ƙara kirkirwa waɗanda idan suka ce za su yi su ga yanzu mun ji daɗi da suka hito da su yanzu wallahi wallahi Allah a wallahi in rayuwar mu za ta ƙare wallahi sai mun hito na hito da su mun gaya musu abin da suka nuhi ba gaskiya bane abin da ni sani ya ce wai zonal nashi shi Aminu Sani Jajiwa yanzu shi a shugaban jam'iyya assistant secretary shi Mansur Khalifa shi ne secretary na jam'iyya wannan harka ce sun kai ta jahilci wanda kuma ya kamata duk wani dan jam'iyyar AP ya Allah wadde da abin da suka yi saboda ya nuna cewa su cikakkun dakikai ne don menene a dakikanci ciki ya za a aika zonal to masu kallon mu a gidan talabijin da fara talabijin da sauran masu sauran a gidan rediyo a karo na biyu a tattaunawar fara'a talabijin da a matashi jagoran matasa shugaban matasa na siyasar wani excellency honorable dr alhaji aminu sanin jaji wato honorable tamsilu nuhu zannaron bore a yau ya sake dawa domin isar da wani muhimmin sako ko kuma in ce tattauna ta musamman ta da shi a wannan kafa wato a wannan kafa musamman kowane lokaci da sanin kowa ne yana gabatar da a maganganuwan shi ne akan abin da shahi kare mutunci na his excellency honorable da ta alhaji aminu sanin jaji da kuma bayyana irin nasarori da kuma honorable aminu sanin jaji da ma bayyana ingancin honorable da ta alhaji aminu sanin jaji honorable muna yi maka barka da so alhamdulillah أعوذ بالله من na الرجيم بسم الله الرحمن rahim. muna yi wa Allah godiya mai iko mai kowa mai komi da ya nuna mana a wannan rana da kuma a wannan lokaci da kuma ya raya mu a cikin jinsi na addinin musulunci farko suna na honorable tamsilu nuhu zanna ruwan kore tsohon sakataren ma da adc kuma shugaban matasa na siyasar da ta aminu sanin jaji da zamfara na'am to shi ka dawo a cikin wannan shiri a wannan gidan talabijin na fara a talabijin na ga ka zo da ƙarfinka ko kuma in ce a fusace menene ke tafi da kai to ai taken zuwa kenan dama a fusace so alhamdulillahi ala kulli halin in ka ga abin da ya kawo ni ma dai kai tsaye a yau kamar da ka dina na ce maka taken wannan zuwan kamar da ka faɗi kalmar ka a fusace to a fusacen akwai wani abu da ya faru musamman ga wani ɗan baranda ko cimazanne ko in kira shi da ƙiƙi ko sakarai wanda bai san harkokin yau da kullum ba musamman na cikin harkar siyasa da yake alfahari ko yake magana cewa ya san yake yi san abin da yake yi wannan shine dalilin abin da ya kawo ni a cikin wannan gida na kore baban gida haruna damba na ji ya zo a matsayin shi na ma zanne ya yi wasu maganganu na batanci wa'anda su suka nuna bai san abin da yake ba bai san siyasa ba bai san abin da ke faruwa gidan siyasa ba bai san jihar zamfara ba bai san al'ummar jihar zamfara ba bai san menene ya kamata ya faɗa wanda al'ummar zamfara za su fahimce shi don ya zama nasara gare su ya zo ne ya yi shirmen shi ya faɗi nashi ra'ayi wanda ra'ayin ma bai kamata a ce ya faɗi irin ban da rashin sanin ciwon kai da rashin sanin bagire da rashin iya siyasa irin baban gida haruna damba har ya kaɗe zuwa ya kira irin horar da aminu sanin jaji wanda aka ba contract wai pdp za ta ɗauki horar da aminu sanin jaji ta ba shi contract a jihar zamfara a matsayin shi ɗan siyasa apc wato duk wanda ya kawo wannan tunani da wanda ya yi wannan magana ni ban ɗauke shi ya san abin da yake yi ba babu babban da ƙiƙi da sakare kamar wani irin wannan mutumin yau mutumin da a ɗan majalisa in bai san abin da ake kira siyasa ba ya zo ya bincika ba hauka ake yi ba ya zo ya yi tambaya matambayi baya bata sai ya zo ya nemi sani ga waɗanda suka sani ka ji tun daga farar gwamnati tun daga matakin ƙasa har zuwa matakin jiha zuwa matakin lokal gama hamba zaɓu wanda ɗan majalisa yana da lokal gama guda biyu aka zo aka buga zaɓe tun daga zaben shugaban kasa sanatoci ya ciro kagan waɗannan guda biyu ya ci mazaɓin su duka ya ci runhunan su duka ya zo na gwamna ya ci zaben gwamna ya ci na yan majalisu ya ci nashi rattu har baki ɗai aka cinye su complete lokal gamman guda biyu wanda yau muna da gwamna yana da shekara hudu lokal gamman ɗin shi lokal gamman ɗin shi muna da ɗan majalisa kwara biyu ya ci guda pdp ta ci guda haka ka tunanin wai wancan mutumin da an rai ya zo ya ci wa'anga duk zaɓukan bilit ko da ƙarfe biyu ta yi wani da ta aminu sanin jaji ya koma sama ya yi wanka ya zauna a matsayin ya lashe wa'annan zaɓukan hankalin shi kwance ana ta yi mashi congratulation da wayoyi da masu zuwa ƙasa da masu zuwa sama karahuna da masu zuwa sama baburka kiran shi aka yi daban-daban a gaban mu aka zo aka yi haka wai yau shi kaka tunanin wai jam'iyyar pdp wai za ta ɗauki contract ta bashi babu jahilcin da kai wannan babu jahilci da rashin tunani da rashin ciwon kai wanda ya kawo su mutanen da kaka magana yanzu irin wanda a jagora duk jiha talatin da shida da a mu duk wani inda minista yake na jam'iyyar apc inda babu gwamna shine jagoranta amma babu lalacewa da rashin sanin ciwon kai yau muna da minista wai shine ka kokarin tarwatsa 'ya'yan jam'iyyar apc a jihar zamfara wannan taro da honorable ta aminu sanin jaje na shugabanci babu inda ya saba ma doka babu inda ya saba ma constitution babu inda ya saba ma dokar kasa musamman ita jam'iyya saboda duk inda babu wanda a jagora ya zama dole a jagora wanda yake da shi kuma haka sanin jaje in baya da hankali mu muna da hankali ya zo ya tambaya lokacin da aka zo aka yi sulhu aka jawo shi muka sanyo shi cikin mu ya biyo mu 50 40% aka yi da 60% mu adda 40% shi adda 60% duk waɗannan mutanen babu waɗanda babu su Abuja yanzu in ba lalacewa ba irin tukun Holland da ka magana wanda ba shugaba ba ne? saboda shugaba ne na mutum guda shugaba ne wanda za a zo a ce mai ga ra'ayi ya zo yi in shugabanci ya kaso a matsayin shi na shugaba na jam'iyya kowa na shi ne duk inda ya ga lumba duk inda ya ga gyara duk inda ya ga kuskure duk inda ya ga abin da ya kamata ai ba karkatawa kamata ai ba kira yake ya ba da shawara sai dai in za a cire shi a cire shi akan shugabancin shi amma ya abu lalacewa wai irin Abdulaziz ya shekara takwas gwamna shekara takwas gwamna mutum na shekara hudu mutawalla shekara hudu ka dawo kana minista a ce ku ne kun kasa tsayawa kuna bugun gaba kuna alfahari da cewa APC ta kuce jam'iyyar kuce a jihar Zamfara amma kuna kokarin da yayan jam'iyyar APC iyakar ta kuɗin hulani a kira shi nan shehi ya bashi kuɗi ya tura shi nan na baka wannan magana ɗazu can ɗazu bayan na ce maka ci ma zanna abin da na kanu da ci ma zanna duk mutanen Abdul Aziz yar yan jihar Zamfara billahi la ilaha illa ci ma zanna ne saboda ba su dogara ga Allah ba ba su yarda da Allah ba abinda kawai suke da bukata tun daga 2018 shehi ya rike su ko mai dubu ɗari ko mai dubu hamsin akwai mai dubu ashirin akwai mai ɗari biyar shi ta mutu babu gaskiya ba su iya tashi su je su nemi nasu kawai babu su da wata manufa bayan biye abdul aziz ko akan gaskiya ko ba akan gaskiya ba kada wannan abin da suke samu ya ragu saboda gidansu ya mutu wannan Allah ya mu wannan wannan bai da bai da alfanu bai da amfani ka yi tunanin yau akwai wanda ka zuwa ya mata. akwai wanda ka iya ya baka bukata bayan Allah akwai wanda ka iya rufa maka asiri bayan Allah wala wannan kunyo da kanku ku zo mu taimaki jihar Zamfara mu hito ku hada mu kanku gaskiya mu hada mu kanmu gaskiya billahi allazi la ilaha illa huwa ku baro wannan ta da ba ta gaskiya ba da ake dauka kuɗi sa ku cikin aljihu ana taimakon ku da wasu ɗan kuɗin da bai kai kawo ba yau a baka za ka gana wata ƙari duk wanda a bayan shi tun daga 2018 up to now billahi la ilaha illallah ya rike shehi ne ya tsaya gidan shehi ne akan abin da ake dan bashi ana taimakon gidan shi me amfani wannan abin ko babu nasara ciki mutumin nan ya gwamna shekara takwas amma saboda rashin sanin ciwon kafa ku zo mu kafa gwamnati kuma gwamnatin nan kuka zo kuka mara mu wanda ya kamata ku mara mu baya za su yi gwamnati kuma za su yi tiyata da ku maimakon ana baka dubu hamsin kai za ka ɗauka kana ba wani dubu hamsin amma saboda mutuwar zuciya saboda rashin sanin ciwon kanku kun zo kun riƙe mutum ya riƙe ku ya sa ku ci aljihu ya hana ku ɗaki ta hasai ranar da ya mutu shine jagoran ku minista muna da minista amma ba mu san amfanin minista a jihar Zamfara ba sallah ta zo baya zuwa duk abin da za a yi a yi mutuwa a yi menene baya zuwa mu ba mu san amfanin su ba kuma waɗannan mutane su ne kuke ta gike dala a matsayin su ne shugabanninmu na jam'iyyar APC na jihar Zamfara billahi la ilaha illahu ba wai kuna tunanin Honorable ta Aminu Sanin Jaji yayi antifati ni nan da naka magana ga da kai ni na hika kai baban gida ni na hika billahi da kai da kuɗin hulani billahi la ilaha illahu zaben da aka tun daga na shugaban kasa dan sanatoci aka zo na gwamnati da yan majalisu babu inda akwati na tambaya ka ja ka je ka bincika ka ja ruwan ɓorar wanda nake wani rubuta tamsinin ruhu zannan ruwan ɓori babu zaɓe na da ban ci ba wallahi babu zaɓe na da ba ba amma abun kunya kuna magana wuta kuɗin hula ne wanda ko akwatin shi kawo ba wannan rashin kunya ne bai kamata kuna wannan ba wanda ya zo gwamna shekara hudu yana saman bene aka ce ya haɗu ya kasa kawo loka gama ɗin shi gaba ɗin kusa nan wai yanzu a zo a ba wa shine jagoran mu a zo a bashi tiket mu ƙara billahi lazi zila ilaha illa ko inda wannan mutanen su ne jagoran jagoran jam'iyyar APC a jihar Zamfara ko kansila jam'iyyar APC ba za ta kawo a jihar Zamfara ba in baka san abin da haka yi ba ya kamata ka farka in bacci kake yi in baka iya siyasa baka san abin ka zo ka tamba ka zo ka yi bincike a tabbatar maka ga da yanda ake siyasa ga inda aka dora ga inda aka dosa ga daga inda ake wannan shi ake ba jahilci da hauka da wani ra'ayi ba na tunanin abin da za a baka wannan ba ci gaba bane wannan ba nasara ba ce Abin da muke ga muka magana ke ku yi koyi da irin harab da ta aminu sanan jaji abubuwa da yake na aikata alkhairi da irin ai yanda ya yi da don ras ɗinmu na zamfara sun yi haka yanda ya ci lokal gamma ɗin shi da duk sanatocin da gwamnonin sun ci lokal gamma ɗinsu sai dai wani labarin ai da apc ce a sama ai da apc ce a sama wannan rashin sanin ciwon kai ne kuma shugaban matasa ka faɗi cewa mahiyanci a waɗannan gidaje biyu na tsohon gwamnonin ga guda biyu yaran su sun zama ci makwance suna mayan ne kowane wata a samu wani abu to su a yaran su excellency honorable ta alhaji aminu sanin jaji su ba su mayan ne sai ya ɗauko ya ba su wata su ne ke jagorantar ɗaukar nauyin kawunan su ko ku shi bai kyautata musu ne yaran honorable dr aminu sanin jaji ba ci mazan na bane duk wanda a tare da honorable dr aminu sanin jaji mutum ne mai aƙida mutum ne mai kirki mutum ne mai mutunci mutum ne wanda san ciwo kanshi wanda ka tashi ya neman ma kanshi abu zo ya taimaki kai ne ya taimaki wasu ya taimaki gidan shi ya taimaki siyasa honorable dr aminu sanin jaji ba dan honorable dr aminu sanin jaji zai ba baya yi ba in honorable dr aminu sanin jaji ya taso yin abin shi duk wani jihar zamfara ko in ce maka kasa gaba ko najeriya gaba babu inda alherin honorable dr aminu sanin jaji bai kai ba ba mu ina magana cewa ba ma wai baya yi ba kowa ya sani duk ɗan jihar zamfara ya sani duk ɗan jihar zamfara ko ba zamfara kake zanna ba ka san rawar da honorable ta aminu sanin jaje ke yi ka san gudunmuwar da honorable ta aminu sanin jaje ke bawa sai dai idan ka ki allah saboda su ɗin da suke magana kakkamanci jam'iyyar da suke magana da shugabanci magana ina so in tunatar da kai wani abu lokacin da aka yi jagorancin na aka na shugabancin na tukur ɗan hulani wannan mutum shine gwamna ya ce yana godiya gare shi yana godiya ga masoyinsu honorable dr aminu sanin jaji yau daga nada ciyamomi ya ɗauki mota fotin local gaman ya ba kowane ciyaman ga su yarima ga su mamu da ga su shehi ga su marafa duk ga su zaune aka yi taɓi aka yi ihu aka mushi godiya to da haka wanda haka kai zauna ka hudi da kanka ballantana ni ballantana wanda an bayan wannan wata hasara ce da wani abubuwa da suke zuciyarsu waɗanda kuma babu inda za su Abin da su suka ɗauka yau wani na iya wani bai iya ba su yadda da shi ko da ta aminu sanan je ba ya ba da abin shi bane tunanin abin shi kai mashi a'a shi ya mai da kayan shi ga Allah shi ne bambancin su kawai kuma duk wanda yake tare da horar da aminu sanan daji ba ci ma zanna bane ba yana jiran dole wata ya kare horar da aminu sanan daji ya dauko ya bashi bane in ya ma ba ya bashi karawa yi in horar da aminu sanan daji ya baka zaka je ka hada da naka da nashi ka taimaki al'umma haka ya koyar da mu haka ya kaso haka yake da bukata amma honorable shi baban gida cikin jawaban shi ya faɗi cewa kamar jam'iyyar pdp ta ɗauki shi honorable aminu sani jaji da sanata kabir marafa a matsayin contract sai mata aiki ya inda ya ka bayyana cewa to su ba za su yarda ba za su ɗauki mataki to kai aka ɗauki wannan magana ta shi. ai abin da ka ji na faɗa maka ne tun azu a baya yau babu rashin kunya da rashin tunani da rashin sanin ciwon kai irin wanga kalmar da ya faɗa mutumin da a ɗan majalisa ya zo ya ci lokacin gamman ɗin shi guda biyu ya ci duk mazaɓinsu da a cikin lokacin gamman ɗin ya ci duk runkunan shi yau na ce maka da duk ɗan majalisar da jihar zamfara ko shi gwamnan shi kai ne tawallan shi minista mai girma minista da su Abdulaziz aziz yari tsohon gwamna da shi sanatan da sun ci lokal gamman ɗin su kwamfilin kamar yadda wanda yake zargin cewa an ba contract ya zo ya ci ya sun ci kamar yadda ya ci sai da wani labarin ake da jami'a ita ce a sama ita ce ta yi wani to sunan horar da aminu sanin jaji ba contract aka bashi ba ya contract ya yi ƙarfin antifati ni muka misali da ni kaina yaron shi ne a lokacin da muka je zaɓe mun yi waya da shi da dare mun yi waya da shi da zafi ya faɗa mu mu je mu kasa mu tsare mu tabbatar da an yi nasara ko nan muka rantsuwa da Allah cewa an yi nasara na faɗa maka inda nake na faɗa maka akwatin da na yi zaɓe na faɗa maka runhwata ka je ka yi link ka je ka tura ka je ka yi browser ko ka je ka bi local government sai an baka result ɗina billahi allazi la ilaha illa huwa zaben da muka yi tun daga na shugaban ƙasa up to down babu wanda ban kawo ba ko wani yaron kwanar da aminu sani jaji to ta ya aka ga yaran ma nasu sun yadda yaran kwanar da aminu sani jaji yi da sai dai wani labarin wallahi apc ce za ta yi nasara to ka faɗa min ta wace ta wace hanya kaka tunanin wanga mutum wai wani fati zai ɗauki kwantar ka ya bashi me ke jira Na. duk abin da honorable dr aminu sani jaji yake jira na jira shiga ubangiji ne ba ga mutum ba To, honorable me ka na karshe zuwa ga shi wannan dan siyasa da wannan suka da kuma shi honorable Aminu Sanin Jai da sauran dukkanin magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Ina so in yi kira ga shi wannan baban gida danfa da yake kiran wayannan bayan Allah a matsayin wanda suka yi antifati ko wayanda aka ba contract da Sani honorable da Aminu Sanin Jaji da shi kan shi Kabir Garba Marafa to ya abu kan shi bane ba ƙawayen shi bane ba ƙananan mutane bane ba mutunan mutanen da ya kamata ya zo yana faɗa ma ire-iren wannan maganganu bane ba tsarar shi bane mu a tsarar shi mu daidai da shi mu muka iyawa da shi ba layin shi bane su sun fi ƙarfin shi ko yaran su wallahi ba zai iya tafiya tare da su kuma ba zai iya takara da su kuma ba zai iya jayayyar su ba mu din nan da zai ke faɗa maka wallahi mu fi karfin shi saboda duk wanda a ci mazanna yana jiran sai wata ya ƙare a ɗauko 50000 a bashi ya je ya taimaki gidan shi wallahi bai iya jayayya da mu wallahi bai ija ya damu da haka marafa da yake magana central zone yake billahi lazi la ilaha illallah duk dan takarar da za a za a central zone dan takara jam'iyyar APC babu wanda marafa bai cancanta ko marafa ya yi karin ya jam'iyyar yayi tantane marafa ya yi karin ya kira marafa a matsayin wanda aka ba kwantar da shi da honorable da aminu sani jaji wa'annan mutanen marafa ne ya aje tarihi na lokacin da aka yi zaɓe shi ya lunka ƙuri'a ya kira ta ƙura'a wadda duk Najeriya babu sanatan da aka taɓa zaɓe wannan ratar. kuma har gobe yana da wannan muruba da kima ya wani abu ne ya shigo wanda shi Allah ka furo rahimu ne duk lokacin da Allah gara mu abun shi zai yi shi ko kana so ko baka so ko ya baka jarauce ka ko ya hana maka jarauce ka babu abin da Allah waje ya ba shi ko rabdu sa mai ka aje shi yau baya sama zaɓe baya sama aka yi zaɓe wani ya kada wanda yake sama da rata baka san adadin ta ba to babu dalilin zai sa a ce wannan mutane sun yi antifati da haka ina kira ga baban gida zannan zamba ya san abin da yake baban gida haruna damba ya san abin da yake yi idan zai irin maganganun shi ko ya shaye shayen shi ne ko yana shan farne ko yana wani meye to ya sani cewa ya rinka taba ya rinka tsayawa daidai inda daidai karfin shi daidai inda kamata a ce tsaya ba ya zura kai ba ko ya wuce ga ire-iren waɗannan mutanen da yake neman ya faɗa mu ire iren wannan kalmomin ba layan su bane ba layan shi bane ya yi hattara ya san abin da mu al'ummar jihar Zamfara kanmu ya waye maza da mata tsoffi da yara billahi allazi la ilaha illahu mu an gama yi mu ire iren wannan siyasa an gama naɗe mu a sa cikin aljihu wala ba shi muke jira ba babu ruwan mu da abin da yake da mutum mu nasarar zamfara ci gaban zamfara wannan shine bukatar mu shine abin da muke so don haka shiga taitayin shi ya san abin da yake yi ina tabbatar maka da wannan ina son wannan sakon ya isa gare shi da ya san abin da yake daga yau sai yau kai ya ƙara fitowa ire-iren waɗannan maganganun musamman zuwa ga mai gidan Muhammad da Aminu Sanin Jaji. Na, to, eh, ina ganin wani a nan za mu dakatar da kai sai kuma wani lokaci idan dama ta samu muna fatan za ka ƙara ba mu haɗin kai ka ƙara ba mu dama domin tattauna ta musamman ta da kai. Na godiya sosai, Ubangiji Allah saka da alkhairi. A madadin. Kawo muna zaman lafiya ga ƙasar ga jihar ta zamfara ga kasar mu najeriya ga ma duniya duka baki daya ubangiji allah ba mu lafiya da zama lafiya a duk fadin duniya musamman a jihar mu ta zamfara na godiya wannan shine sako na ga al'ummar jihar zamfara a madadin md na fara talabijin da kuma shi shi shugaban matasa na siyasa honorable aminu sani jaji da sauran waɗanda suka taimaka domin ganin wannan shirya kamala a madadin su duka a nike cewa bayan haka yana ƙara godiya sosai ga mai gidana kuma jagora na honorable nasiru sanin jaji birnin magaji da shi kan shi katukan birnin magaji honorable aliyu sanin jaji da kuma coordinator committee chairman honorable aliyu mc da kuma mai gida na honorable tukur umar tanko dan malikin gusau da kuma sakataren coordinating committee nasiru yari anka da kuma chairman dina na ta honorable ismail birnin magaji tare da sakataren shi da sauran membobin da suke a cikin kungiyar bangaren mata a honorable sharifa da sauran dai al'umma daban-daban musamman masu yi wannan tafiya fatan alkhairi da shi kan shi mai girma tsohon kantoman birnin magaji local government honorable kabiru ladan birnin magaji da sauran al'umma da da ba an bato sunansu ba na godiya gare su sosai Allah sa kama kowa da alkhairi bisa gudunmuwa da kokari da fatan alkhairi da suke yi akwai shi ma wani dan media honorable comrade bashir jika